وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu yau muna sha biyar ga watan ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida muna masu kaskantar da kai da roƙon alhayu alkayyum ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da abin da ƙur'ani yake koya mana muna kaskantar da kai da mika ƙoƙon bara zuwa gare shi alhayu alkayyum ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya da tausasawa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu da aminanmu muna roƙon Allah subhanahu ta’ala ya hada fuskokinmu da nasu a gidan aljanna gobe kiyama muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya kuma ɗauki rayuwarmu akan imani wata ramabana, yau kusan za mu ce sha biyar ala ayyi halin an raba gida biyu ko da kwa talatin ya cika to an raba gida biyu wajibi ne mu rika yi wa kanmu hisabi kamar yadda Umar ibn Al-Khattab radiyallahu anhu ya koya mana yawan yi wa kai hisabi iya da muhimmanci a wannan wata na Ramadana mu tsaya mu auna daga bannin zuwa Ramadana da yanzu wani ci gaba muka samu a bangaren takawa bangaren koyi da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam juriya wajen ibada ciyar da dukiya fi sabilillahi yawan ambaton Allah da bakinmu yawan karatun ƙur'ani yawan istighfari zuwa gaida marasa lafiya ziyaran makabarta yin sallan gawa sadar da zumunci irin waɗannan ayyuka na alkhairi ga baki ɗayansu sai mu tsaya mu auna yanzu a yadda muke a sha biyar ga ramadana ya yi daidai ko bai yi ba mu sai mu kalubalanci kanmu mu yi abin da ake cewa self-criticism shine kai da kanka ka yi wa kanka hisabi kuma ka zargi kanka kamar yadda nake yawan maimaitawa ramadana na bana ya zama tabbas mun same ta mun samu wannan wata mai albarka amma shekara mai zuwa babu mai tabbas saboda da yawa sun samu bara amma bana babu su sannan ko da ko da illegal agreement yarjejeniya wadda bata halarta ba babu inda aka yi cewa ni da kai za mu shaida ramadana shekara mai zuwa kuma ko a babin yaudara ba a taɓa yaudaran ka cewa karka damu nasiya za ka yi ramadana ba kuma ko shaidan bai ya gaya maka tabbas nasiya za ka yi ramadana ba wannan yake bayyana mana ita dama an aka samu sai a ɗauka ita ce dama ta ƙarshe Allah subhanahu wata'ala muke roƙo ya karɓi ayyukanmu inda muka kasa a matsayinmu na 'yan adam Allah ta'ala ya gafarta mana ya yafe mana muna aiki da wannan dama muna ta'aziyya zuwa ga mutanen garin alkaleri a jihar bauchi da sauran al'umma gaba daya bisa ga rasuwar mai mai martaba sarkin alkaleri na samu labarin rasuwarsa kusan yana da shekara da ba zai gaza ɗari ba bisa ga wasu alkalumma muna ta'aziyya zuwa ga iyalansa zuwa ga talakawansa zuwa ga mutanen gari zuwa ga 'yan uwansa na jini zuwa ga 'yan fadarsa 'yan majalisarsa da dukkan al'umma cewa Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa Allah ya sa tan yafe nan inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a a'azama Allahu ajrana wa ahsana azana wa ghafara limayyitina sha biyar ga watan Ramadan insha Allah idan akwai tambayoyi masu munasaba injiniya sai a fara da su go insha Allah tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu da fatan malam yana cikin koshin lafiya Allah ya sa haka amin insha Allah lafiya kalau mun gode Allah alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat tambaya ta ita ce shin malam me hukuncin matar da mijinta ya fasa tsawon watanni tara ba labarin ba Allah ya cikin magabata sako daga ya haya Rafa Kafin Soli jihar Kaduna. Amin ya hayo ya hayyo. Matar da mijinta ya ɓace ita ake cewa imra'atul mafkut ko kuma zaujatul mafkut a wurin malaman fikihu wato iyali na wanda ya bata ba a samu labarinsa ba daga faƙada ne Mafudun ya zama ismul maf'ul ne wato wanda aka rasa shi al-mawsu'a al-fiqhiyya na Kuwait a cikin wannan silsila na su da na yi magana mai tsawo a kwanakin nan cewa 45 volumes a volume na 26 sun yi magana akan matsalar batan miji ko batan mata ko kuma mijin da ya tafi ya ƙi dawowa an san inda yake a volume na 26 kamar daga shafi na 63 zuwa shafi na 65 sun yi magana a kan imra'atul mafqut matar wanda ya bata ba a samu labarinsa ba ko kuma an ji ya kidawowa a magana mafi inganci hukunci ana sa wasu sharuɗa gare ta idan haƙurinta ya gajiya sai ta je ta wajen alkali sai ba ta takardar shika alkali na iya sake ta na farko sharaɗin shine ya zama tafiyar da ya daɗe bai dawo ba a ka'idan jiransa idan ya daɗe bai dawo malamai sun ƙara wa juna ilimi kamar fahimtar hanabila idan babu uzuri kuma tana da uzuri mai ƙarfi da ba za ta iya jiransa ba kaban tana da buƙatuwa ga aure rashin aure zai jefa ta zuwa ga zina suka ce to za ta jira shi wata shida ne malikiya suka kai har shekara guda fahimta irin ta abdullahi bin abbas gabanin nan umar bin al-khattab usman bin affan aliyu bin abi talib radiyallahu anhum suna ga idan za ta iya haƙuri daga shekara ɗaya har shekara hudu tana iya jiransa amma sharadi na farko daman shine zama ta ba shi lokaci yalwatacce sharaɗi na biyu ya zama tafiyan nan da ya yi ta shiga wani uziri na jiransa zai cutar da ita kamar ya zama zai aukar da ita zuwa ga sabon Allah na mu'amala na aure a wajen aure ko kuma nauyinta na ci da sha ba za ta iya ɗauka ba ko ba mai iya ɗaukar nauyinta tana buƙatar yin wani aure don wani mai gidan ya ɗauki nauyinta sannan suka ce na uku kuma ya zama babu labari idan ya yi tafiya babu cikakken labari ina yake a wani wuri yake zaune me yake aikatawa in akwai labari matakin yana iya canjawa su waɗannan su ne matakai da ake ɗauka idan mace ta jira aka ba da ɗan announcement ba a samu labari ya dawo ba a ka'ida na shari'a sai ta je wajen alkali a samu alkali da ya san shari'a ta addinin musulunci idan aka tashi zai iya taimaka ya ce a ƙara ba da announcement don ya yi clearing doubt ko a rediyo ko a talabijin ko a jarida tun yanzu akwai hanyoyi da yawa ko a social media za a yi ta watsa hotonsa da Allah duk wanda ya ga wani ana neman sa irin wannan duka ana iya bada sanarwa don a neme shi idan alkali yayi wannan ya ga a same shi ba to a ka'ida sai a kira ta da ita da waliyinta sai alkali ya ce to kin gama jira jiran nan kamar da na faɗa yana saba wasu na ga wata shida kamar a fahimtar hanabila su idan ya tafi matukar an san inda ya je to za ta ci gaba da jiransa ne har sai ya dawo kamar ina ya je kamar ya ce ya fita daga najeriya ya tafi misira karatu a irin zamani da da ba irin yanzu da ake da hanyoyin sadarwa ba ko kuma ya tafi aikin haji irin time da ake tafiya da kafa saboda kakanninmu kakannin kakanninmu da yawa sun tafi aikin haji da kafa mutum zai fita daga najeriya ya shiga Chad daga nan ya tafi sudan don suka tafi babu wata hanyar sadarwa to a irin wannan hali anabila suka ce za a yi ta jiransa har sai ran da ya dawo ko aka samu tabbacin baya raye amma a nan suka ce inda uziri to su ma ya halatta in tana da uziri na ba za ta iya kame kanta ba to ya halatta a bata auren Mafu, tsayi don haka mudda da ake jira wato period din yana fara mafi kankanta daga wata shida ne har zuwa shekara hudu amma a nan magana mafi inganci ana ba wa alkali dama ya duba menene maslahar da halin da ta samu kanta a ciki shi alkali a cikin wannan wata shida zuwa shekara hudu duk time da ya ga ya yanke idan ya yi intabiyu da ita ya masa tambayoyi ya fahimci bukatuwanta da damuwanta da halin da take ciki to shi zai iya cewa to za ki jira na wata shida wata takwas wata tara wata goma bayan nan alkali sai ya rubuta takarda sai ya sallame ta idan alkali ya sallame ta a lokacin kuma kaddara bayan an sallame ta mijin kuma sai ya dawo tana cikin idda don a magana mafi inganci za ta yi idda a magana mafi inganci za ta yi idda sai mijin ya dawo to a nan idan tana da bukatar zama yana da ikon yame da ita musamman idan ya zama sa na rashin dawowan karɓaɓɓe ne ba ganganci ya yi ba to kaddara kuma alkali ya sallame ta a watan ramadana bana ta fara idda sati ɗaya biyu sai kuma aka samu labarin ai ya rasu wata bakwai da ya wuce to a nan matukar ba ta da juna biyu to sai ta bar iddan ta riga ta kammala ta ƙaba. saboda ta ƙaba tana farawa ne daga rasuwar miji ɗin ko kin sani ko baki sani ba automatically kin fara ta ƙaba ba sai kin sani ba to a nan shike dan ta kammala ta kaba mafhum tayyib to kaddara kuma ta je wajen alƙali a sake da sai aka ji labarin yana nan lafiyarsa kalau kawai gari ne yayi zafi kuma rashin tsoron Allah ya masa yawa sai gudu ya batta da ita da yara da dabarbarunta sai alkali ya sa ɗan uwansa sa tilas ya dawo alkali ya ce na ba da umarnin ya dawo da alkali ya ba da umarnin ya dawo shi kuma sai ya ki dawowa to anan kaga kenan ba ta zama imra'atul mafqud ba ya zama matar wanda ya gudu ne to a nan wurin kuma sai a ɗauko hukuncin daga imra'atul mafqud sai a dare ta kan ila'i lilladina na min nisa'ihim go tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim cikin bakara aya ta 226 to anan ta bar matsayin imra'atul mafqud ta dawo matsayin matar wanda kaman yayi rantsuwa ba zai mu'amalan aure da iyalinsa ba don ya kuma tana da haƙƙi a kansa Sosai a ɗauki wannan guduwa ɗin a matsayin kamar rantsuwa ya yi nisance ta so anan ta koma babi ne na ila'i so ala'ayi halin wata tara muna addu'a Allah ya bayyana mai gidanki idan kuma Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa Allah ya gafarta masa sannan abin da ya fi sauƙi ki je wajen alƙali ke gabatar da uzurinki alƙali yana iya baki takardar shika idan alƙali a kotun musulunci ba da takardar shika ko mutum ɗin ya dawo wannan shika ya riga ya auko matukar an bi dukkan sharuɗa da ake bi a halin da ya shafi na imra'atul mafqud shika ya riga ya auko kasar da babu kotuna na musulunci ana iya zuwa a samu wani masallaci ko islamic center da take da rijista da hukuma idan suka ga wannan ka'idodi suka baki shika insha Allah ta'ala shika din ya auku saboda shugabanni sukan zama waliyin malla waliyala a ka'ida yana iya faruwa shi yasa shehu khalil ke fara ko cikin muktasar cewa wakilul waliyi kal waliyi shi wakilin waliyi kaman waliyi yake shi ma kuma wakilul wakili ma kal wakili ne wallahu ta'ala alam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ina yi malam da ana rama fatan alheri Allah ya sa mu gama da duniya lafiya amin yace ina kaunar malam saboda Allah ina fatan Allah da kake ƙaunata don shi ina roƙon ya ƙaunace ka ni ma ina roƙon Allah ta'ala ya mini baiwa daga muwa da kai gabanin na koma ga mahalicci na ita tambaya ta ita ce malam wai iyaye za su iya dawo da saboda zunuban ɗanin na'am iyaye na iya shiga wuta saboda zunuban ‘ya'yansu akwai hadisi na da ya inganta a cikin sahihu targhib wata haƙiƙa sahihu targhib wa tarhib a volum na biyu namba na 299 da manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi cikin hadisi na ibnu umar yake cewa salasatun harrama Allahu alaihimul jannata mutane uku Allah ya haramta musu aljanna na farkonsu shine mutumin da ya zama mayan giya mai tsaba mayan giya wanda in babu ita baya iya rayuwa na biyu al'aq na farko mudmin al-khamr na biyu al'aq manzon Allah ya fassara al'aq da cewa wanda yake tozarta haƙƙin iyayensa yana walakantar da iyayensa baya kula da su bai kyautata musu kwata-kwata yana da hali suna cikin kunci in suka neme shi ba zai zo ba in suka yi magana ya musu bakar magana sai na uku ya ce addayyus addayyus a wannan hadisin sai ya ce alladhi yuqirru khabusa fi ahlihi shine mutumin da ke ganin iyalansa suna sabon Allah amma baya gyarawa kaga hadisin ya ce an haramta masa aljanna don yana ga iyalansa na laifi ba sa gyarawa akwai ƙaramin littafi mai suna fatawa a sulasiyya na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah asali littafi an rubuta shi ne in ya gama darasi kawai ya miƙe sai amsa tambayoyi guda uku kullum uku uku uku da ya kammala sai aka yi transcribing su sai aka tsara su littafi daya sai aka kira littafin da fatawa a sulasiyya wato fatawa na uku uku kullum uku uku uku haka a wannan littafi idan muka duba shafi na goma sha biyar ya yi magana a kan addayyus ya ce yus iya da ma'ana da dama a nan da ya ga zama shi ne wanda yake tabbatar da iyalansa a kan sabon Allah baya challenging yace ya ce kuma iya iya ɗaukan wanda yake ga eh, alamun iyalansa na zina ba zai gyara ba sannan yus iya iya ɗaukan ma'anar mutumin da iyalansa suke burge shi da sabon Allah idan suna sabon Allah ya ga isa ta sa kayan da bai dace ba in ya ganda sai ce oh my daughter suka Allah wadanda ka yi lalace? Allah ka yi lalace. shi yasa boko babu addini bala'i ne boko mutum ya sha boko ta bala'i babu addini hmm. boko takan zama abun sha'awa ne in an sirka ta da addini amma aka sha boko ta yawa ta yawa wallahi mutum sai zauna kana ja masa aya ka yi ja aya ka ja sai ya kammala sai ce ka ganin nan ni fa ban yi karatu ba ma'ana yawon duniya wato duk karfin hujjan aya da hadisi da yawon duniya zai gaya maka kana jan aya sai ce maka wani lokaci kaman 11 years mun je Paris sai ya gyara zama wai da zuwa Paris ne yanzu zai yi kauntarin aya da hadisi da kaja ai in aka sha boko babu addini hmm. wala wani a zuciyarsa ma yana kalubalantan Allah da yana jin tsoron kada ya faɗa ne dan boko ne fa yace mana wai dibet da aka yi tsakanin Allah da mala'iku a wani bangare muke wai dibet na bakaran nan wai wannan dibet din wai ni yake tambaya wai wani bangare nake ina sai Allah ko mala'ikun cha uzu billahi mu sai dan Allah muke wai sai amma fa babu tunani ba nace a'udhu billahi ne ba tunani kuma wallahi yana da kokarin sallah akwai amma ba karatu a kuma harkar boko a physics professor ne amma wai yana tambayan ka wai debate din Allah da mala'iku wai kai wani bangare kake haba malam kaman jam'iyyar siyasa har har akwai mutumin da wai zai ce wai baya bangaren Allah kuma da karfin jiki yake fada wai sai kawo kissar da turanci ai Allah ya ce musu za sun ce za a zubar da jini Allah ya ce ya san abin da ba sani ba wai ai addaga ƙarshen ai yanzu gashi ana zubar da jinin ai wayo Allah waye musu a'udhu billahi a wannan zamanin babu zamanin da ake samun da youth irin wannan zamanin namu ka duba suturar da ƴaƴa ke sawa wani da kansa zai dauki ƴaƴansa ya kai su makarantar zamani inda za a lalata tarbiyyar su saboda za su koyi turanci da mathematics don Allah za a je turanci za a je aljanna da turanci za a je aljanna da mathematics ba zai yiwu ba wajibi ne mu kauce wannan kuma in mun sani ai ga ko aya ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna allaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'maruna cikin suratul tahrim aya ta shida ai wannan ma a fili take Allah ya ce ku kare iyalanku daga shiga wuta idan kuma uba yayi dukkan kokarin sa ne gyara 'ya'ya duk abin da ya dace a yayi amma 'ya'yansa ba su gyara ba har suka kauce suka saba wa Allah suka shiga wuta a nan wannan ba zai kai shi wuta ba saboda annabi ma daga cikin annabawan Allah an samu ɗansa da bai imani da Allah ba ya kira shi ya ce ka zo ka bi ni ya ce a'a innahu laysa min ah, min ahlik innahu amalun ghayru salih cikin suratul hud aya ta nawa Arba'in da shida, Allah ya maka albarka haka ne aya ta Ka kaga annabi ne na Allah ya inna innahu min ahli yana faɗa shi wannan ɗansa ne Allah ya ce bai daga ciki aka kore kaga anan ba za ka zargi annabi ba wannan ke bayyana shiriya ta Allah ce amma kokarin sanya dokoki da kula da 'ya'ya kuma wajibi ne akan mu yin effort din shine namu amma sakamakon ba mu da iko sai abin da Allah ta'ala ya so shi ne zai iya faruwa za ka in ba ka so ka shiga wuta ka kula da iyayenka suna sallah ko ba sa yi kayan da suke sawa a jikinsu ya dace da addini ko bai dace ba ƙawayensu da suke tafiya da su sun dace ko ba su dace ba abokanan sun dace ko ba su dace ba gashin kansu da suke sawa ya dace da abin da shirya ta yadda ko bai dace ba man da suke shafawa wanda shari'a ta yadda da shi ne ko ba wanda shari'a ta yadda da shi ba komai a kula a riƙa kula da wayoyinsu musamman wannan intanet da muke gani double h sword ne takwabi ne mai fiska biyu ko a yi aikin alheri da shi ko a yi aikin sharri unfortunately a society mu an fi gabatar da aikin alheri da shi gaban fiye da yin ayyuka na alheri an fi damuwa da shi da sharri so wajibi ne uban da bai so dalilin ya'ya ya je wuta sai ya kiyaye irin waɗannan al'amura ne zai kubutar da kansa daga wuta ni da ku Allah ta'ala ya kubutar da mu daga wuta ya sa aljanna ita ce makomar mu والله أعلم أرم ذا متاش درسي نشابيا آية نوى إن ديكا غاني سي أفاركو آمين يا حي يا قيوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم من همزه ونفخه ونفثه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولم ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم كتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون جزاكم الله خيرا لقد من الله على المؤمنين حقيقة الله يأي الفرماق مؤمنين iz ba'atha fihim a lokacin da ya fitar a cikin su rasulan manzo min anfusihim daga cikin su tulu alaihim ayatihi suna yana karanta musu ayoyin Allah da. wa zakkihim yana tsarkake su wa yuallimuhumul kitaba yana koya musu qur'ani wal hikima da sunna wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin amma tabbas gabanin zuwan wannan manzon suna cikin bata wacce take bayyananniya wannan aya a cikinta Allah ta'ala ya gaya mana daga cikin abubuwa na alfarma da ya mana dalilin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akalla guda shida a dunkule cewa alfarma aka mana kara aka mana dattaku aka mana da aka aiko mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na farko Allah ya ce mun yi tafsirin rabin aya za mu waiwaya baya sai mu kammala rabin da ya saura insha Allah na farko Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina haqiqa Allah laqad nan asali wallahi laqad ne akwai ismul jalala da ake kaddarawa ga lamun nan ga kuma qadilit tahqiq don haka taukidar guda uku ne a wurin shine wallahi tabbas babu ko kwanto Allah yayi alfarma ga mu'minai shine a hausance manna shine alfarma wannan yake baya mana aiko annabi da Allah ya yi alfarma ya mana da aka aiko shi gare mu kuma shine cikamakin annabawa shine imamul mursalina khatamul anbiya wal mursalin duka alfarma aka mana shine shugaban yan adam gaba ɗaya a duniya aka ba mu shi alfarma ne kuma saƙonsa ya zama risala ce alamiya wato is a universal message ba wai saƙo ne na wata kabila ko wani gari ba a'a duk duniya aka aiko shi duka wannan nau'in alfarma ne zuwan da ya karantar da mu ya nusadar da mu zuwa ga hanyar gaskiya darasi na farko da muke koya a nan wanda ya dace mu gyara mu'amala shine dukkan waɗanda suke koya mana addini alfarma suka mana a yau ina hakaito ido na ran da aka fara kai ni makaranta na koyi alo an baki wauzal ba alo baki lallan hakuri a 1970s wallahi ina ganin lokacin da aka yi ni makaranta ina tuna malamin da ya fara koya mini Allah ya ji kansa malam Isiyaka ina da yaƙinin alfarma aka mun kuma alfarma ya mun ya koya mini iyayenmu da suka fara koya mana kulhuwa huwa fatiha a bakinsu muka koya har ga Allah alfarma suka mana na bar makarantar sadafa inda na kowa makaranta ta biyu makaranta ta uku makaranta ta hudu duk yawon da muka yi na tsangaya ina tuna inda na je duk waɗancan malaman har a yau ina musu addu'an Allah ya ji kansu don alfarma suka mini inda ba su ɗora mun ɗan baba da yanzu ba na gaban kuɗi na karantarwa maybe da da karatuna na computer san zima na zama wani da zama wani mayin ɗan boko da za mu zauna muna muku kotun paris da los angeles da san francisco muna debate da ko ba haka zai ba amma me bambance mu da boko babu addini shine iyayenmu sun mana gata sun kai mu sun mana alfarma waɗancan malaman sun koya mana dukkan alfarma suka mana masu karantar da mu addini yau ko a islamiyya ne muna biya wa 'ya'yanmu suna koya musu haddan ƙur'ani alfarma suke mana kuma alfarma suke wa 'ya'yanmu limaman da ke mana sallah alfarma suke mana ko sallan farilla ko nafila ko sallan gawa alfarma ne duk wanda ke taimaka maka wajen alaka da Allah alfarma ya maka yau rashin tarbiyya ta kai matakin da wai ɗalibai gani suke wai su ji wa'azin malamin masu musu kara ka daina ji mana wai ce ka ji ka zauna ka daina ji mana malamin suna karantarwa kar ka ji mana ka zauna ka ga me zaka mutu tun a duniya ba sai ka zama jaki da kare ba masu karantar da mu addini alfarma suke mana ba wai mu muke musu ba a'a su suke mana alfarma kuma mu mun yi itirafi wanda suka dora mana dan ba a allonmu har zuwa yau sun mana alfarma kuma har yanzu suna bin mu bashi ne har a yau suna bin mu bashi kuma ba za mu iya biyan su bashin ba har mu koma ga Allah inda kawai an bar mu da malaman physics da chemistry ne yanzu da me muke cikin yanzu na arama zai zo da jin baki a nan wurin ne ai da ba za ka gashi da wannan siffar ba da ya zama wani mayan dan boko rabonsa da sallar jami shekara goma sha bakwai kawai ya zauna gidan tv ya kalli cnn ya koma bbc world ya koma kaza da kaza duk inda kai magana sai ce a lokacin da muka je san francisco kaza ya faru kawai abinda ba shine abinda ake da kwatance ba yayi ta maka kwatin western philosophers wai na gaya maka kana jin aya yana maka kwatin kuma ba zai iya fita yi sallah ba in kai magana ce wallahi ni haka Allah yi ni bana iya sallan jam'i wai haka Allah yi shi shi umi kuma wai sai yayi miƙa wai yadda yake wa Allah yi a haka wai shi ba iya sallan jam'i wai kariyar ma shi ma Allah sai an masa jama'a masu koya mana addini alfarma suka mana ai irin wannan zatin kan da wani ke jin wai ya ji wa'azi ma yayo malamai kara dena zuwa manzon Allah ai mutane sun masa haka su suna ga wai dan sun musulunta wai sun taimaki manzon Allah ne a'a قالت الأعراب آمنا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين جزاكم الله خيرا تكين سورة الحجرات آية تقوم شابقين الله يتي وأنبي يمنون عليك أن أسلموا har suna maka wai sun maka alfarma sun musulunta suke gaya maka annabi mun karbi addinin ka addinin ba na annabi bane addinin na Allah ne suna maka menene wai sun maka alfarma sun musulunta Allah yace ba haka bane yamununa alayka naslamu qul la tamunnu alayya islamakum kar ku yadda ku ce kun mun alfarma kun musulunta balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman Allah ne muku alfarma da ya musuluntar da ku ya muminantar da ku in dai da gaske kuka yi musuluncin to ku aka yi alfarma ba ku kai wa annabi alfarma ba in dai da gaske ne duk wanda yake ga wai yanzu ya musulunta yi wa annabi alfarma ko wani malami alfarma daman addinin na ƙarya ne sai sa Allah ya ce in kuntum sadiqina mu mun amince malaman da suka koya mana sun mana alfarma kai ma dole ka amince mu mai koya maka alfarma yake yi in baka yadda ba to tashi ka bar wajen da yake koya maka kaga yadda zaka kare in ba malamai da yanzu kafira ya zata zama mutane sun rena masu addini wai kana ga duk a society ba wanda ka na sai mai addini mai addinin da ya haddace ƙur'ani babanka ko izu ɗaya bayi da shi ya san zamani babanka yana zaune a ƙauye ba abin da ya sani yana da ɗabi'u na ƙwarai dattijanka ina yake da shi wanda a ko menene ya fi babanka amma kai kake magana a kansa to Allah ya shiri baban naka Allah ya shiri dukkan magabatanmu ai wannan ita ce katobarar masu koya mana addini alfarma suka mana kuma mu mun amince duk wanda ya koya mana addini wallahi ya mana alfarma kuma aiko annabi alfarma aka mana qur'ani alfarma aka mana sahabban da suka isar da addini alfarma suka mana shehu usman dan fodiya da yazo karantar alfarma ya mana duka mu a wurin mu alfarma ne inda wanda ya baka kudi a duniya alfarma ne to ya za a wanda ya koya maka ayoyin Allah ka ce ba alfarma ya maka ba Allah ya saka wa malamanmu da alkhairi Allah ya taimake su Allah ya kare su daga sharrin shaidan daidai din Allah ya karɓa. kurakuran su Allah ta'ala ya yafe musu Allah ya kara wa zuriyar su albarka Allah ya kara wa iliminsu albarka duk masu karantar da addini fi sabilillahi na gaskiya a duniya sun shiga cikin wannan addu'a din don haka laqad manna Allahu 'alal mu'minina izba a fihim rasulan kaga ya aiko na biyu shine ya turo musu da manzo ba manzo kadai bai ce min fusihim daga su. yanzu don Allah Allah yana da ikon ya aiko kowa kaddara annabin da aka turo ba mutum bane a ce wani annabi wata halitta Allah ya turo ya za a kare rigima ne ko a ce annabin a cikin aljanu Allah ya zaɓa ba ka ganinsa ba ya ganinka ya za a kare yadda Allah ya karrama banu adam iya da ikon ya karrama wata dabba ƙaddara annabin a cikin dabbobi aka turo maka ya zaka yi amma Allah sai turo annabi kansa na mutum hannayensa biyu kafa biyu ido biyu hanci biyu kunne biyu yana tsarar da gashi a kansa yana tafiya yadda ɗan adam ke tafiya shine min anfusikum bambancin mu da shi shine yace innama ana bashir mithlukum yuha ilayya sai ce me annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih a cikin suratul kafir ayat 110 kaga bambancin mu da shine shi ana masa waye mu ɗan adam ne gama gari shi kuma annabi ne manzo don haka darajarsa ta fita mu fintin kau halitta ce iri daya amma a daraja har ga Allah kamar yadda Bahaushe yace wata miyar sai a makwabta wata kuma ta fi karfin makwabta dan sahabbai su ne makwabtansa mu tsakanin mu da shi yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ‘yan kai amma min an ya ce, rasulan min an anfusihim daga kawunan mu mutun ne irin mu amma fi mu daraja shi ya sa wata aya Allah ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum kaga ai iyalinmu mu ma sai ce min anfusikum ko wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama cikin suratul rum aya ta 21 muhallu shahid ka duba sai yace wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan daga jikinku Allah ya mata anan sai yace min anfusikum wannan ke bayyana maka fiyayyen halitta yana da mahaifiya da mahaifi yake kara tabbatar da min anfusihim ne na uku ya tulo alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah wannan ayoyi biyu akwai ayoyi kauniya akwai ayoyi shar'iyya ayoyi shar'iyya qur'ani ya shiga kauniya kuma yana nuna musu abubuwa da dama da ke faruwa gare shi wanda ke bayyana mu'jizar annabi yana kuma bayyana musu kaza kaman in shika kulkamar ai yana daga ciki mimbarinsa da yake kutuba a kai na ice ran da ya bar mimbarin aka masa wani na musamman da ya hausa mimbarin ya fashe da kuka amma yau limamin ka ya bar mimbari an yi sabo wani kuka bai wa zai je yana kuka ba ice ne kawai in ya karya je a hura wuta da shi a dafa tuwo ba nan ba amma fiyayyen halitta da ya bar mimbarin kuka yake yi abu zarri Allah ya kara masa ya dace muna cin abinci da fiyayyen halitta akwai ran da ya daga loma sai muka ji tana subhanallah subhanallah subhanallah la ilaha illallah kaga akwai waɗannan ayoyi ne na mu'ujizat saboda a cikin ayoyi banda qur'ani akwai mu'jizozi na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin mu'jizansa shine qur'ani shine yace kuma bayan nan wayuzakkihim shine na hudu wayuzakkihim yana tsarkake su tsarkakewa biyu akwai tsarkakewa hissan wa ma'anan wato yana tsarkake mu physically inda ya koya mana wanka da alwala da makamantansu wankan ba na ibada kala-kala akwai wankan tsarki a wajen mata wankan tsarkin ma kusan kala guda uku ne akwai wankan juma akwai alwala akwai kuma tsarkakewa da yake spiritually iya nisantar da mu daga sabon Allah nisantar da mu daga shirka nisantar da mu da dukkan wani ma'asiya da Allah bai yarda da shi ba shine wayu zakihim sannan na hudu wayu allimuhumul kitaba ko na biyar ko wayu allimuhumul kitaba wal hikma yana karantar da su ƙur'ani da kuma hikima shine alkitaba na biyar alhikima na shida yana koya mana ƙur'ani kuma yana koya mana sunna tasa in an ce alkitab ya zo bil ma'arifa kuma aka kira an saukar wa annabi kai tsaye wannan iya nufin cewa littafin da Allah ya bashi ne in Musa ne iya nufin attaura in Isa ne iya nufin linjira in Dawud ne yana nufin zabura alaihi salatu wassalam idan annabinmu ne iya nufin alkur'ani kamar da ya ce alhamdulillahi lazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ayan farko a cikin kahfi kaga anan alkitaban iya nufin Al-Ƙur'ani ne kalman alkitab bil yana bayyana cewa kuma dukkan wani in wani annabi ne aka kira alkitab aka yi shiru to duk littafin da Allah ya bashi ya riga ya shiga ciki kalmar alkitab ala wazani alfi'al ne alfi'al kuma wazanin alfi'al a wurin malamai na sarraf yana zama wazanin alfi'al ai almaf'ul ne don haka alkitabun nan zai zama almaktubu ne mafhum don haka wazanin maktub kuma ya zama ismul maf'ul ne so da haka me yasa aka kira alkitab da almaktub saboda shi littafi rubuta shi ake yi to aka rubuta ya zama rubutun shine fi'ili mai rubutun shine fa'ili abin da aka rubuta ya zama shine maf'ulun bihi don haka kitabun ya zama maktubun mafhum ah. tayyib Allah ya bashi alkitab a cikin dukkan mu'jizozi na fiyayyen halitta qur'ani shine mu'jiza ta farko kamar yadda malamai suka yi bayani wal hikima kiran hikima a wannan wurin kuma iya nufin sunna ingantacciya ta annabin da Allah ya turo shine ake nufi da alhikima a duk inda Allah ya kira alkitab ya yace alhikima in dai ya haɗa su wuri daya kuma ce ga annabin aka bayar malamai na qur'ani tun daga sahabbai irin su ibnu abbas ibnu mas'ud radiyallahu anhum da wanda suka rubuta tafsirai irin imam al-baghawi ma'alim tanzil irin abu uh, abdullah muhammad bin uh, irin imam al-qurtubi muhammad bin abdullah al-ansari al-qurtubi rahmatullahi cikin al-jami da akamil qur'an haka ko irin su Sheikh Muhammadu Aminu Shankidi cikin abwa'ul bayan fi idahil Qur'ani bil qur'an imam suyuti rahimahullah cikin abdur masu fi tafsir bil ma'thur da makamantansu dukka sun yi tarayya akan kiran alkitab wal hikima hikima a magana mafi inganci na komawa ne zuwa ga karantarwar wannan annabi da Allah ta'ala ya turo me dalili don sunna na taimaka mana wajen fahimtar qur'ani akwai ibadu da dama da har ga Allah sai dai aiwa qur'ani hawan kawara amma ba a fahimta sai an gwama da yadda fiyayyen halitta ya aikata ko ya karantar aka aikata kuma ba a fahimtar wannan sai an duba yaya rayuwarsa ta kasance in an duba rayuwarsa kuma to ya zama sunnarsa ko hadisansa shi yasa ba a fahimtar qur'ani kadai sai an hada da sunna shi yasa Allah ta'ala yake ya sakaro manzansa az-zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim aya ta karshe da aran mai karanta a jiya cikin suratul nahl aya ta 44 kaga da ya kira azzikir shine alqur'ani sai ya ce don ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu ashe saukar da qur'ani daban bayaninsa daban idan babu bayani fiyayyen halitta ya karantar da qur'anin ai da sai a je ko qur'anin daga sama kowa ya ta photocopy kawai in dai abin da ya aikata ba hujja bane maganganunsa ba hujja bane to me zai hana qur'anin kawai a turo shi kawai a bada shi a tafi amma yi shekara ashirin da uku goma sha uku a makka goma a madina yana karantar da ƙur'ani sahabbai su zo su ce masa menene matsayin kaza yas'alunaka anil ahilla yas'alunaka ma za yunfiqun yas'alunaka anil mahid yas'alunaka anil shahril haram duka waɗannan suna ta zuwa ne sai Allah yana bada amsa yana bada amsa yana bada amsa kuma yana bayani inda aiko shi babu hikima ayyukansa da maganganunsa ba sako bane da ai Qur'anin za a miƙo shi ne rana ɗaya amma ba da shi kawai jumlatan wahida kamar yadda sauran alkutubu samawiya suka sauka amma sai aka ɗauki shekara 23 ana saukar da shi kuma duk inda Allah ya saukar da alkitab ya kira alhikima a wurin hikima ta zo a Qur'ani sau 20 akalla sau bakwai bil ma'arifa a cikin wannan a wuri ɗaya an haɗa da littafi da ake nufi Qur'ani ne akalla ba zai gaza wurare guda shida ba a Qur'ani wanda an kira alkitab iya nufin qur'ani alhikima na nufin sunna ko hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aran babu laifi ka nemo mana abin da ya sawaka a qur'ani ko ma dukkanin su guda shida inda za ka yi taimako amma ka faro daga can sama ko ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ونسكن بقر آية تريد أشرين ترى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة فيسمه Wai zakihim innaka antal azizul hakim kaga yana koya mana qur'ani da sunna kuma yana tsarkake mu nemo ta biyun aran ma wa idza tallaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna ma'rufin aw sarrihuhunna maruf mm. ولا تنفقوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم بقر آية تدري بيولة ثلاثين محل شاهد وذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أشياء توقد قرآني دا السنة سيتي يئذكم به yana muku wa'azi da wanne da su guda biyu amma me yasa ce bihi saboda ba a raba qur'ani da sunna kamar yadda ba a raba Allah da annabinsa bar wannan wurin koma suratul tauba qul abillahi wa ayatihi qul abillahi ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائر طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ولو in haka ne bari mame da kai baya kaɗan ya halifuna billahi lakum da yurdu ya halifuna billahi ma qalu wa laqad qalu ya halifuna billahi lakum li yurdukum ya halifuna billahi lakum li yurdukum wallahu wa rasuluhu a ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin Kaɗan janin fashi na sakan goma sha biyar kaɗan. muhallu shahin ka koma tauba aya ta 62 Allah yace suna muku rantsuwa ya na billahi lakum liyurdukum suna muku rantsuwa da wa da Allah dan su yarda da ku munafikai sai yace Allahu nawa daya wa rasuluhu nawa sai yace a haqu ayyurduhu bai ce ayyurduhu ma ba wannan ke bayyana ba ka raba saƙon Allah da saƙon annabinsa idan ka karɓi saƙon Allah ɗin kace ka ajiye annabin sai ya aka yi san saƙon Allah ɗin ta wani hanya ka san sakon Allah in ka kina annabin ai babu wanda ya san qur'anin sai ta hanyar annabin to ara ma koma waɗancan alkitabu wal hikima din ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل, وكان فضل الله عليك عظيما شكر نساء آية تريد قوم شاء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة يا سوكر مكة قرآني دا سنة من سامو قدانوا قدا أكو نيمو ونأرمو واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا wannan cikin suratul ahzab aya ta 34 Allah ya ce wa matan fiyayen halta wadhkur ma yutla fi buyutikunna min wadhkurna shine qur'ani sai ce wal hikma da sunna mun samu nawa ok sai juma'a ko بسم الله بعد أموات هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال mubin ka koma bakara akwai ɗaya da كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واذكروا لي ولا تذكروني آية تدريد همسن دي أبقرة so waɗannan kaga duk inda Allah ya kira a hikima a magana mafi inganci karantarwa ne na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam kuma da Allah ya turo shi gare mu ya ce wa ma yanzu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu in huwa illa wahayi yuha duk abin fiye yin halitta ya fada, wahayi aka masa kamar yadda yake na jimi aya ta uku da ta hudu a cikin hadisai ya ce inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu ni dinnan an bani qur'ani da wani ilimi kwatankwacin qur'ani ba kuma qur'ani to ina wannan ilimi yake wannan hadisi ne a cikin abu dawud hadisi na dubu hudu da ɗari shida da hudu an bani ƙur'ani da wani ilimi kwatankwacin Kur'ani. saboda me saboda ita ma sunna wahayi ne Allah ta'ala ya bashi a matsayin wahayi ne mafhum tayyib shi yasa Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya rubuta littafi karami a ido amma mai fa'ida matuka da gaske shine manzilatu sunna fil islam wa bayanu annahu la yustaghna anha bil qur'an wato matsayin sunna a musulunci da bayani akan cewa ba a iya rike qur'ani kadai a wadata daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dole sai an duba me ya karantar duk abin da ya karantar ya inganta wajibi ai aiki da shi mafhum tayyib don haka wa in kanu ko da yake ya kasance min qablu gabannin sa kalmar min harafin jarri ne amma me yasa aka ce min qablu saboda kalma ce mabniya kalmar qabulu ba a sa mata kisira sai a ce min harafin jarri amma qabulu kuma fa mabniya ce don haka za a batta anan amma inda an samu idafa fa to zai dauki kisra ita mabniya in ta zo da za zama min qablihim kamar yadda zo a qur'ani min qablihim to anan sai dauki kisra kamar min haisu babu shi ma haisu kalma ce mabniya don haka wa in kanu sun kasance min qablu gabanin zuwan salafi suna cikin dalalin bata mubin bata wacce dake bayyananniya babu kwakwanto a duniya a cikin bata ake gabanin fiyayyen halitta yazo na'am ma أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير أولما أصابتكم مصيبة كتن ألوكة عند مصيبة تساميكم kadi asabtum mithlaiha gabanin ita ninkin ta biyu ta faru gare ku a baya wannan musifa din kultum kuka ce anna haza ta ina wannan ya faru Allah ya ce kul huwa min indi anfusikum daga gare ku dai ba daga wurin Allah bane ku kuka jawo kanku jarrabawa inna Allah lalle Allah ala kulli shay'in akan komai da komai kadirun mai iko ne babu abin da Allah subhanahu wata'ala bai da me bayi da iko a kansa ko me ka sani Allah yana da iko wannan aya ta sauka ne akan abin da ya faru a filin Uhudu na jarraba da sahabbai suka samu kansu a ciki lamma din nan asali shartiyya ne asabatkum shine fi'lu sharti kadi asaftum mithlaiha shine jawabu shart so da haka lamma din shartiyya ce mafhum shine sharadin abin da ya same ku na Musifa dalilin abin da kuka jawo wa kanku ne wanda a baya ninkinsa biyu ya faru Allah ta'ala ya ce asabatkum musibatun musiba da ta fare ku a Uhudu shine an samu sahabbai akalla guda 70 sun yi shahada a cikin mutum bakwai da yan kai da suka je yaki kaga akalla zaka ce an samu wani percentage kaman 10% na adadin su suka yi shahada sai suka ce Allah ya ce kadi haƙiƙa asabtum mislaiha Dubul ɗin wannan ya faru a baya magana mafi inganci shine a yakin badar a yakin badar sahabbai saba'in suka yi shahada saba'in kuma aka kama su a matsayin fursunonin yaki in ka tara ya zama nawa 140 amma me yasa aka ce fursunan yaki shi ma ya shiga ciki malamai suka ce wani lokaci walakanci da fursunan yaki yake gani gara ma yi shahada ba a kama shi ba ah. saboda shiga hannun abokin gaba wani bauta zai ya gama kuma a kashe shi wani sai da shi za a yi shi sa kake iya ga a filin daga a waɗanda in ma za a kama sai ga mutum ya halakar da kansa dan kada a kama shi me dalili kaga abin da ya sa mutum ya zafi shi ya ba duniyar da a kama shi ai abin da ya koro abu ya shiga wuta ya fi wutar zafi shi sa a badar din ma saba'in ne amma sai aka hada da wanda aka kama saba'in sai aka ce mislaiha ninkin abin da ya faru a hudu ya faru amma kuma a badar ɗin masu suka yi nasara qul anna hadha ta ila wanda ya faru ya ce huwa min indi anfusikum daga kawunan ku ne don an ce ku zauna a kan dutse karkashin jagorancin Abdullahi ibn Jubair kada ku sauka wasu daga cikin ku kadan suka sa aka sauko wannan shi ya jawo muku shi yasa a duk inda aka samu jarrabawa to dan adam gabanin ya zargi wani ya fara yi wa kansa hisabi saboda hannayenmu suna gayyato mana bala'i da yawa wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum hmm. wa ya'fu an kafi وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير wannan zai zama cikin suratul shura ko Ayata 30 zai zama eh cikin suratul shura kenan haka ne Ayata 30 ai wajen walau basatallahu rizqa ne ko walau basatallahu rizqa li wajhihi haka ne Ayata 30 zai zama haka na'am haka Allah ta yake cewa wa ma asabakum min musibatin abin da ya faru gare ku na musiba ku kiyaye fadi ma kasabat aidikum hannunku ne ya jawo muku wa ya afu an kasirin don ma Allah ya muku afuwa dewa ba a kama ku ba abin da ke faruwa kuka yi laifin sai a dan muku dan 1% 99% sai a bashi inda ada kama mutane da abin da suke yi da yanzu a duniyar ma mun kare amma Allah ta'ala ya ce wa ya afu an kasirin yana afuwa akan dewa shi yasa duk abin da ke faruwa a Najeriya da Arewa yana da kyau mu yi nasiha a gyara shugabanni su ji tsoron Allah su gyara malamai su ji tsoron Allah su gyara yan kasuwa su tsoron Allah su gyara sarakuna su tsoron Allah su gyara amma uwa uba kowa a cikin mu ya gyara alakarsa da Allah shine na farko mu ma mu gyara da Allah da abubuwan da ke faruwa arewa da muka sani shekara arba'in talatin da biyar talatin muna iya kwana a ƙofar gida a ƙauyukanmu saboda tsabar aminci amma yau yawa yake tunani a garuruwan ya kwanan waje an daina wannan tunanin ina amincin ya tafi da a cikin arewa a ce mace tsakan layi ta yi juna biyu in abu ya faru gari gari ake ji wani garin tsakanin karshe kilomita 500 a yi ta labari yau babu shi ina tuna lokacin da aka fara cewa wai an yi garkuwa da mutane a kudu maso are gabar na kasan nan kanmu ya yi ta bugawa mun gagara gada mai garkuwa da mutum wai kidnapping a arewa ba musamman a nasa ba yau abin da ke faruwa a arewa kawai maso yamma Allah ne kadai ya sani abin da ma ba a reporting ya fi wanda ake reporting yawa wallahi da aka fara fassara kidnapping da hausa garkuwa da mutane mun daɗe muna mun gagara gane me abin aka yi ta mana bayani wai za a kama mutum ne sai a je a ɓoye sai a nemi telefon namba ko a ɗauko wasiƙa sai a kawo gidansu a ajiye sai a ce to su kawo kuɗi su ajiye waje kaza in sun ajiye sai a je a ɗauki kuɗin daga baya tukunna sai a zo a sake shi muka yi ta mamaki to yau kowa daina mamaki jiya muke magana mahaddacin qur'ani izu 60 yana mbbs an sace shi akwai gayyato fushin Allah da ya kai wannan Mahaifinsu an sace shi akan me kuma akan tafiyar qur'ani suke yi akan tafiyar qur'ani aka yi kuma wanda suka yi in ba a yi sa'a ba wani a cikin su a ranar ya ce la ilaha illallah bala'in da muke cikin mu yi wa kanmu wa'azi iyaye sun daina kula da tarbiyya ba girmama na gaba babu rikon amana yayi karanci yau mun fi iyayenmu da kakanninmu ilimi amma sun fi mu bin Allah ba sa cin amana suna sadar da zumunci suna da gaskiya suna da tausayi suna da riƙon amana yau ba haka muke ba don haka abin da ya faru Allah ya ce mu rika duba hannuwanmu kuma ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin koda cikin suratul nisa aya ta 79 kenan Allah ya ce abin da ya same ka mai kyau daga Allah ne mai muni daga kanka ne mu duba ayyukanmu kuma inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai canja wani situation da muke sai mu mun canja cikin ra'adi bangaren aya na goma sha ɗaya waɗannan dukka misalai ne wajibi ne a yi wa shugabanni nasiha a gaya musu gaskiya su gyara amma mu ma talakawa mu tabbatar da alaka tsakaninmu da Allah tana da kyau don hatsarin in su ba su gyara ba talaka bai gyara ba don Allah akwai jarraba wanda ya wuce mutum ya rayu a Najeriya a talaka hannu baka hannu kwariya kuma ya je kira shiga wuta kamar fa a duniya ne ka faɗo daga bishiyar dibino ka wuce rijiya kawai ka wuce cikin rijiya kai tsaye haba jama'a to da wanne aka yi ka fito daga bishiyar dibino kuma ka yi ta zarce rijiya babu duniya babu lahira ai ya wuce 2-0 ai walk over aka baka ma gaba ɗaya kai ka haba a ƙasar nan mutum ya rayu a cikin kunci kuma ya je shiga wuta ko ba ta shiga ba zai gyara ba kai ka gyara ga Allah in ya so ma in ka je lahiran yayi laifi in ma ya je wutan ka rika kallo kana dariya malana la rari rijalan kunna na udduhum akalla ka dan leka wutan haka a talabijin na aljanna kana gani ka ce ga wani can in ma wannan za ka yi ka ka more mu mun ce muka shiga aljanna ne ko fidin wuta ba zan gani ba ba ruwa na da ita a ran ma kai za kalla ok kai ma cin mu dai go mu muna da yan cin din a aljanna ko an kunna cibin wuta mu ba za mu kalla ba tunda ba a ce dole bane Allah na hakura abinda manzon Allah ke sallah aka bijiro masa da wuta gaban sa yayi riba har sahun bai saboda yana firgice kuma ya san ba zai shiga cikin ta ba kuma ni ina kallon ta in Allah ya raba mu da ita bakin mu alaikum inna Allah ala kulli shay'in qadir akan komai da komai Allah ta'ala mai iko ne inda ga dama zai iya ba su nasara amma kuma sai yayi me sai ya jarrabe su dan ya dauki watsai a wasu a cikin su a matsayin shahidai ko فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أفخنتموهم فشدوا الوثاق فإما, فإما, فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن لانتصر منهم ولكن ليبلوا ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم magana sai ƙur'ani wannan cikin suratul qital amma dai a musaf daga banmu an bi kiranta da suratu muhammad daga ayata nawa daga aya ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai in ma ka gada ma ta takwas har ka matsa gaba har ta tara duka suna da alaka da juna shine inna allaha ala kulli shay'in qadir da Allah ya jarraba ne kuma dan ya karbi wasu a matsayin shahidai wanda ya je filin daga ya karamin irin wannan kuskuren na sauko a dauki ganima kuma ya rasu a wurin insha Allah ta'ala tunda ba satan ganiman yi ba tarawa zai yi insha Allah wannan shahadar ta kankara kurakuransa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم أشهد أن لا فيها أمن الدعاء